This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausar muryar Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani sarauniya fara'a FM Nomad da kuma Dalol FM. ko kuma a kama shirye-shiryen namu koyaushe ta voa hausa.com da kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan kuna lafiya Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki a nan birnin Washington ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a wannan yammacin ranar Laraba. To kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanun labaran. To Ibrahim gwamnatin Kenya ta rufe asusun wasu kungiyoyi da wasu mutane bayan da aka zarge su da samar da kudade ga kungiyar Al-Shabaab. A Amurka an cafke wani ɗan sanda farar fata bayan da aka zarge shi da laifin kisan wani bakar fata da baya ɗauke da bakami. Wani sojan ƙasar Afghanistan ya buɗe wuta akan wasu dakarun haɗin gwiwa da kungiyar tsaro ta NATO ke jagoranta. To kanun labaran kenan a bangaren rahotanni kuwa za a ji cewa an buƙaci 'yan takarar gwamna su masu rattaba hannu kan alkawarin rungumar kaddara. To ko me yasa? Don wannan yana taimaka ma magoya baya su zauna lafiya kwarai. Za kuma ku ji cewa bangaren arewa maso gabashin Najeriya ya fara kama sawu na neman kujerar shugaban majalisar dattawa ko ta kakakin wakilai. dalilansu ko sun haɗa da. sannan ba mu taba wani wannan position na kakaki ba saboda haka muna nema za kuma ku ji cewa a yayin da jam'iyyar pdp ke roƙon buhari ya ceci gwamna fayoshe na pdp daga barazanar tsigau a sauran jihohi ana ci gaba da zafafan kamfe na zaben gwamna kuma kamar kowace ranar laraba bello habib galadanci na tafa da shirin himma ba ta garago sannan kuma za ku ji wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana amma yanzu a gyara zama a sha labarun duniya tukun. To jama'a assalamu alaikum a gabashin afghanistan wani sojan kasar ya buɗe wuta akan wasu dakarun haɗin gwiwa da ƙungiyar tsaro ta neto ke jagoranta inda ya halaka soja guda sannan shi ma daga baya aka harbe shi har lahira. wata sanarwa daga rundunar da ke taimakawa a faɗin da ake da 'yan tawaye ta ce lamarin ya auku ne a garin jalalabad a yau laraba sanarwar ta kara da cewa ana gudanar da bincike domin gano musabbabin wannan hari 'yan sandan yankin dai sun ce lamarin ya faru ne a farfajiyar gidan gwamnan jihar jalalabad bayan wani zaman tattaunawa da aka yi tsakanin jami'an ofishin jakadancin amurka da wasu gwamnoni hudu da suka fito daga gabashin kasar inda suka tattauna kan batutuwan da suka shafi tsaro rahotanni dai sun ce dukkanin jami'an da suka halarci taron suna cikin ƙoshin lafiya wata sanarwa da ofishin jakadancin amurka ya fitar ya wato a kabul ta tabbatar da auko wannan lamari amurka ta ce tana hanzari wajen aikawa da makamai ga dakarun haɗin gwiwa da ƙasar saudiya ke jagoranta waɗanda ke faɗa da 'yan tawayen hutsi a ƙasar yemen mataimakin sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya faɗa jiya talata cewa amurka tana ƙara musayar bayanan sirri da dakarun da ke yaƙi da 'yan tawayen na hutsi jiragen yaƙin saudiya da na dakarun haɗin gwiwar ƙasashen larabawa na gudan wuta kan 'yan tawayen waɗanda ke faɗa da dakarun da ke nuna goyon baya ga gwamnatin shugaban yemen ɗin abdulrabu masir hadi a jiya talata ƙungiyar bada agaji ta red cross ta ce wani jirgin ta ɗauke da kayayyakin asibiti ya sauka a sana babban birnin ƙasar kungiyar har ila yau ta ci gaba da yin gargadin cewa za a iya fuskantar mummunan yanayi na wahalhalu a kudancin aden inda wani babban jami'in kungiyar ya bayyana cewa ana buƙatar kayakin asibiti cikin gaggawa to ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc To sashen Hausa na Swahili, wato sashen Swahili na, na muryar Amurka ya samu wani rahoton da ke cewa gwamnatin Kenya ta rufe asusun wasu ƙungiyoyi da wasu mutane 86 bayan da aka zarge su da samar da kuɗaɗe ga 'yan ta'adda. Wannan mataki a cewa gwamnatin ƙasar wata hanya ce ta daƙile kwararar kuɗaɗe ga ƙungiyoyin 'yan ta'adda musamman ma ƙungiyar Al-Shabaab. Yanzu haka kuma gwamnatin ta ce ta saka wa dukkanin ƙungiyoyin da mutane 86 ido. kungiyar alshabab dai ta sha kai hare-hare a kasar ta kenya a wannan shekara ta kuma yi gargaɗin cewa za ta ci gaba da kai hare-haren maddin kenya ba ta janye da karinta daga somaliya ba a yan kwanakin nan ma kungiyar ta dauki alakin kai harin da ya kashe dalibai sama da ɗari da arba'in a jami'ar garissa da ke kenya a ranar lahadi ta gabata ne kuma dakarun kenyan suka yi lugudan wuta akan wasu sansanonin kungiyar alshabab da ke yankin gedo a kan iyakokin kenya da somaliya An cafke wani ɗan sanda farar fata a South Carolina ta nan Amurka bayan da aka zarge shi da laifin kisan wani bakar fatar da bai ɗauke da makami bayan da wani ya ɗauki kisan a hoton bidiyo. Kisan da aka yi wa Mr. Walter Scott mai shekaru hamsin da haihuwa a ranar Asabar ɗin da ta gabata ya faru ne a birnin North Carolina. bayan da ɗan sandan mai suna Michael Slaga ya tsayar da motar mamacin saboda fitilar bayan motarsa ta fashe hoton bidiyon da wani mai shigewa ta gefen hanya ya ɗauka da wayarsa ta salula ya nuna ɗan sanda yana ta harbin bakar fatar yayin da yake ƙoƙarin ya tsere bidiyon har ila yau ya nuna yadda mr scott ya faɗi bayan da harbin ya same shi ya kuma nuna ɗan sanda yana saka mai ankwa inda daga baya kuma ya je ya ɗauko wani abu ya ajiye a kusa da gawar bakar fatan mutumin da ya ɗauki bidiyon a wayarsa ta salula wanda ba a bayyana kowaye ba ya kai wa iyalan scott bidiyon daga baya kuma suka kai wa gidan jaridar new york times wadda ta sa bidiyon a shafinta na intanet lauyan iyalan mr scott dai ya koka da lamarin inda ya ce abin da bidiyon ya nuna ya saba da rahotannin da aka bayar da cewa mr scott ya yi ƙoƙarin ya ƙwace wani makami a jikin ɗan sandan yanzu haka hukumomin shari'a na jihar south carolina da na tarayya a wannan mataki na cewar gwamnatin ƙasar wata hanya ce ta daƙile wato kwararar ko kuma na, eh, wato na, na ƙoƙarin su ga cewa sun warware wannan matsala. To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To madalla bari mu fara yada zango a Kaduna garin gwamna inda bayan ganin tasirin alkawarin rungumar kaddara a zaben shugaban kasa wani jigon rajin tabbatar da adalci na kungiyar Network for Justice kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum Malam Aminu sule yake kiran da su ma 'yan takarar gwamna musamman ma na jama'iyyun APC da PDP su rattaba hannu na alkawarin rungumar kaddara kafin ma zaben inda yace. to eh, wannan manufa da gwamnati suka yi ko kuma da kasashe na ketare da sauran kasashe na kusa da mu suka kokarin tabbatar da shi a najeriya cewa tsakanin shugaban kasa mai ci na yanzu da wanda zai takara a lokacin da muhammadu buhari wanda ya ce yanzu aka zauna aka yarjejeniyar zaman lafiya yana da kyau ya gangaro kasa har wa zuwa ga gwamnoni su ma su tabbatar da an yi wannan domin jama'a su samu kwanciyar hankali da zaman lumana don za ka ga cewa yadda siyasan ya taso idan ba haka ba kila najeriya na iya shiga wani hali wanda ba san halin da za mu cika mu musamman a jihohin da akwai matsaloli haka To Malam Aminu kana ba da shawarar kenan a jihohin da kamar yadda kace akwai matsaloli a rattaba hannu tsakanin 'yan takara na musamman manyan jama'iyyun nan na PDP da APC don duk wanda ya ci tsakaninsu ɗayan ya amince kamar yadda aka yi a matakin shugaban ƙasa? Eh kwarai don wannan yana taimaka ma magoya ba su zauna lafiya kwarai. Domin idan shi wanda ya ci zaɓen bai gaya ma mutanensa magana na ɓacin rai da za tun za su ce rikici ba to shi ma wancan wanda bai ci zaben ba zai iya daurewa dole ko kuma ya gaya ma mutanen masu tashi hankalin ba za su yi ba don haka yana da kyau a ce jihohi masu zafin siyasa waɗanda muke sanya su a cikin aji na zafin siyasa kamar misali kamar kano kamar a ce yobe kamar a ce kaduna da wasu ɗan jihohi haka na kusa da mu to wajibi ne gwamnonin nan su zauna su masu yarjejeniyar zaman lafiya don kada a zo a sami bullen tashin hankali wanda ba a san karshen sa ba. To wannan yarjejeniyar da aka yi a matakin tarayya sai da aka yi ta ƙarƙashin wani kwamiti da ke samun jagorancin tsohon shugaban kasa uh, janar abdulsalami abubakar da kuma wasu uh, manya na kasa da kasa shin kana ganin zai yiwu a ce a matakin jihohi wannan kwamiti ya zagaya har kafin ranar zaɓe koko dai kana son ka kafa kwamitoci a matakin jihohin da za su tabbatar an yi wannan eh, za su iya wannan kwamiti za su iya zagayawa gaskiya kafin lokaci ai ba wani abu ne mai wahala ba kuma bai dace a ce su fara aiki su aiki rabi su bar rabi ba a jihohin nan yawanci daga nan tashin hankali ke tashi hawa zuwa ga eh, federal government ko kuma a ce gwamnati ta tarayya so yana da kyau yanzu su yi amfani da wannan dama su rarraba kawunan su wasu su je sashin yamma wasu su je sashin arewa da sauransu musamman kaga kasashen nan na da ya fito daga kasashen ibo da kewayen nan wanda akwai tashin hankali tun lokacin da aka fara wancan zaɓe wajibi ne a zama da 'yan siyasan domin su can 'yan siyasan su ne suke haifar da wannan rigingimu to in aka zauna Allah ya taimaka aka sulhu da su kowa ya sa hannu ina ganin za a samu zaman lafiya kuma 'yan Najeriya za su ji daɗin wannan abin da za su yi kaga sun kara saladan su kenan in zabe za ku yi to jama'a ku yi zabe adali haka ka hodi kowa ya shaida shatan zaben ku yi adali wannan haka ne malam Aminu Sile kenan mai sharhi kan al'amuran yau da kullum To bar mu kaɗa birnin tarayyar Najeriya Abuja inda jama'iyyar PDP ke kiran shugaban Najeriya mai jiran gado janar Muhammadu Buhari Murabus ɗan APC da ya ceci gwamnan jihar Ikiti a yau Dele Fayoshe ɗan PDP daga tsige shi da majalisar jihar mai rinjayen APC ke barazanar yi inda za ku ji kuma cewa a sauran jihohin faɗin ƙasar ana ci gaba ne da zafafan yaƙe-yaƙen neman zaben gwamna Nasiru Adamu Ilikaya gare ka. barazanar da 'yan majalisa na inuwar apc sha tara suka yi na tsige gwamna she bai yi wa helkwatar pdp daɗi ba tana mai buƙatar janar buhari ya shiga tsakani we with the company of of this party and he pleaded for sakataren labarun pdp olisa metu ya ce gwamna almakura ya nemi taimakonsa da sauran shugabannin pdp suka taimaka masa ba a tsige shi ba don haka yake fatar pdp za ta samu tukuici a wannan kara gabanin samun martanin apc da gwamna alma kura yan takarar gwamna na kara dagewa inda bayanai ke nuna tsohon gwamna mahmud shinkafi ne dan pdp da ya taba faduwa bayan sabawa da mai gidansa riman bakura ke son sake dawowa a zaben ranar asabar inda zai kara da gwamna abdulaziz yari na apc ba ina koda kanmu ba a pdp amma yanzu a jihar zamfara pdp ita ce tafi al'umma masu yawa ko ce lokar gamen akwai yan pdp da yawa kuma insha allahu muna sa rai kwarai da gaske pdp za ta ci zaɓe na 2015 cikin sauƙi irin wannan yanayi ake a gombe da ke makwabtaka da jihohin da boko haram ta nakasa inda tsohon gwamna dan juma goje ke cewa ya yi da na sanin daura gwamna dan kwambo da haka yake son a zaɓi dan takarar apc inuwa ya haya ina na ta kira na ga jama'ar mu su zaɓi apc sak ga baki ɗaya daga sama har ƙasa to an yi saman yanzu sauran ƙasan ƙasan shine a zaɓi gwamna a zaɓi majalisar jiha in aka yi haka muna gani rayuwar jama'a zai canza a jihar gombe mata ba ta dawo in ba haka ba duk wannan kyauta da ake wa jama'a na karya na yaudara na cin amana don wannan gwamna mai cin amana ne daga kai yana ya fara ya ci amana na kuma ci amanan mutanen gwamnati duk wanda suka taimaka suka kawo shi a wannan gwamnati ya ci amanan su to wannan hawa na fari kenan in ya kara hawa na biyu kuma ina jin ma har bai mu zai gaba ki daya a jihar Gombe Allah ya sauke na yana dama na san dama duk dan adam ta tare yake ba cika goma ba na ya kuskuren kawo shi shi sa kuma yanzu na jajance nake so in gyara tarihi na nema a ce na kuskure kuma na gyara kuskure na don kawo talba mummunan kuskure a jihar gombe ci baya ne ga baki daya kuma duk mutumin da ya san gombe da lokacin da muke mulki da ya je gombe yanzu ya ga ya san cewa da ganin jama'a suna cikin fatara suna cikin damuwa suna cikin talauci kuma Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye wani mutum ya dawo in ya dawo to ga baki daya yan siyasa kan ma ko kuma ba zai yi ba balle maganan PA ko SA ko mai duk wannan SA da PA da yake na yanzu duka na yi wa dara ne. Gwamna dan kombo dai a wani taro ya yi shagube kan irin wannan caccakar. A sake tunatarwa ga zaɓuɓɓuka sun zo da a gombe shekara uku akwai kalare akwai irin wasu wasa wuka ana abin nan din nan to amma na yanzu fa to laifin talba ne to irin waɗannan a kyamance shi hukumar zaɓe a nata ɓangaren ta ce da na'urar tantancewa za a gudanar da zaɓen gwamnonin don hana murɗiya nasiru da kayan murar amurka daga abuja Najeriya. Wannan haka ike kuma a gaida Nasiru. To bari mu kaɗa jihar Adamawa inda yayin da shugaban Najeriya mai jiran gado ke harmar kai ziyara yankin na arewa maso gabashin Najeriya ke kiran da a bashi kujerar shugaban majalisar dattawa ko ta kakakin majalisar wakilai shi ma ya ɗana. Ibrahim Abdulaziz gare ka. yayin da ake haramar rantsar da sabuwar gwamnati a najeriya yanzu haka kuma wani batu da ya taso shine batun shugabancin majalisar dattawa da na wakilai inda shugabannin jam'iyyar apc a shiyar arewa maso gabashin najeriya ke fakirin cewa da a basu su dana a wata sanarwar da suka fitar shugabannin jam'iyyar sun ce lokaci yayi da za a ba wa shiyar arewa maso gabashin najeriya shugabancin majalisar dattawa ko kuma na wakilai mr bidi law da ke zama mataimakin shugaban jam'iyyar na ƙasa a shiyar arewa maso gabashin najeriya ya ma bayyana dalilansu na wannan kira suna waɗanda so su ma dai dole su hakura su bar mana ɗaya daga cikin wannan south ba su da kowa ba su da senator a APC ba su da House of Rep member senators na APC sabon zuwa ne daga daga Delta amin daga Edo sabon zuwa ne senator ba senator daga South South ba senator daga South East to kaga abin ya zama tsakanin mu da North Central North Central kuma ba sai ka ce eh, sarauta North Central sun saba yin Senate President sun yi Ame Buke david mark ya yi wajen so ake akwai wani kuma wanda yoki ayu ya yi so a demokradiyya shi mun ci su kuri'a so ya za su sake neman senate president to ko ne alfanu wannan kujera ke da shi shiyar arewa maso gabashin najeriya wannan ita ce tambayar da ne wa ta aisha jumai alhassan da ke wa jam'iyyar apc takarar kujerar gwamna a jihar taraba mu na north east guda shida duka mun kawo apc gwamnoni idan allah ya yarda gwamnonin mu duka shida idan allah ya yarda da yardan ubangiji ga halamun da muke gani allah zai ba mu sa'a za mu kawo gwamnoni to idan mun kawo wannan eh, da me za a fi mutu sannan ba mu taba wani wannan position na kakaki ba saboda haka muna nema muna fata kuma a apc da gwamnatin mu na apc za su duba wannan al'amari su ba mu kakakin majalisa a wannan fanni na north yanzu kam tun da jam'iyyar canji ne ta hau mulki tun da jam'iyyar adalci ne ta hau mulki na tabbata mu yan north east za a yi mana adalci wannan karo za a ba mu wannan matsayin wannan ma dai na zuwa ne yan da shugaban najeriya mai jiran gado janar muhammadu buhari ke kawo wata ziyara a yola da kuma jihar gombe inda ma zai karbi wasu kusoshin jam'iyyar pdp da za su sauya sheka ciki kuma har da wasu tsoffin gwamnoni to koya shugabannin jam'iyyar apc suka ji da wannan ziyara alhaji hassan jikado shine shugaban jam'iyyar apc a jihar taraba ai alhamdulillah saboda mu north east mu ne muke da kuriya mu ne na uku a najeriya baki daya saboda haka general zuwan sa anan in allah ya yarda za a ga yadda mutane eh, eh, za su shigo jam'iyyar apc kuma za su dinga eh, murna da irin abubuwan da suke suke faruwa yanzu a Najeriya saboda da dama da cikin mutane suna nema yadda za su yi masa murna ma yanzu lokaci ya zo saboda haka kowa yana murna muna marabta sai yanzu mutane da me za ku fada wa shi shugaban kasa mai jiran gado bukatun kun Taraba ai ai da Adamawa da Taraba dama jiha guda ne saboda haka bukatun mu kusan iri ɗaya ne amma abin da zamu faɗa mu ne farko a Najeriya da muka fudda gamna mace kuma ta kai ga yanzu nan dai a halin da muke ciki ba abin da in ba dai wani ikon Allah ba dai mutane birnin taraba sun ansa kira ibrahim zizo sashin hausa na mura amurka daga yola a najeriya To a gaida Ibrahima yanzu kuma bari mu ɗan koma gefe Bello Habib Galadanci ya gabatar mana da shiri na gaba. Himma ba ta garo. jama'a masu haramu assalamu alaikum mu da wannan laraba yau shirin hima fa ya tashi ya binna amurka ta can kasan masar domin tattauna wannan zaben najeriya da aka gudanar to a halin yanzu muna tare da abba makama dalibi a masar da kuma ya garba shi kuma dan najeriya ne aka hanyar shi ta zuwa can a garin madina a ƙasar saudiya kenan bari fara da malam abba makama malam abba me kake a nan kasar masar ina karatu ne eh, kamar me kake karantawa na international studies to a halin yanzu kada kake karatun kasa da kasa a najeriya an yi wannan gagarumin zaɓe na shugaban kasa me ra'ayinka ra'ayina shine dai allah dai za'a mu na alheri kuma gaskiya kuwa san kwana na bukatar canji kuma me yasa ake bukatar canji kuma wani irin canji ne ake nema saboda babu insecurity ba security ba wato tsaro kenan ko ba maganar tsaro hmm. ba kuma irin ci gaba ga tattalin arzikinmu na ta faɗi da kuɗinmu abubuwa haka dawo hmm. kowane ƙasa san ci gaba um, menene ra'ayinka ga yadda wannan zaɓe ya kasance ganin buhari ya uh, shige gaba akan shugaban ƙasa to abin da zamu ce shine kawai Allah ya ba Allah in Allah ya shi sa'a Allah da ya taimake shi da ya shi sa'a dai tukuna saboda kaga inda abubuwa suke kasancewa ga inda ake magudan zabe da abubuwa haka kaga mu fatan mu shine Allah ya bashi kuma Allah ya bashi iko da rikewa Allah ka bashi lafiya kuma Najeriya kasa ce mai alfahari da karatu da ilimi me yasa ka bar ta ka zo na alkahira domin eh, kai karatu ka san kowa yana da ra'ayin shi akwai masu son su karatu a nigeria akwai masu son su karatu a nan masar so gaskiya ba za ka hada yanayin karatun masar da can nigeria ba nan ka gaba maganan strike wato yajin aiki kenan maganan yajin aiki ba wani maganan kuma tashin hankali da irin abubuwa irin ba ma da ake sawa da wani abubuwa nan kaga hankalinka kwanci za ka karatun ka ba wani matsala ba za ka taɓa facing wani problem ba masha Allah yanzu kamar wani irin shawara za ka ba wa samari kamar ka don su ma su ringa zage dantse su zama wani abu kamar yadda kai kake a halin yanzu to ni ma to Allah ina zan ba su shawara dai to Allah ya ba su Allah ya ba su sa'a kuma gaskiya kamata su tsaya su dage dantse su karatu saboda nan gaba in ba ko mu samu ma gyara Najeriya insha Allah in ma muna da lafiya kenan kamar shekarun ka shekara na 26 yanzu to shikenan mun gode sosai malam na gode mu je wajen Malam Yahaya Garba. Malam Yahaya Garba daga ina kake? Daga Kano. Ina zuwa yanzu? Yanzu zan je Madina. Me kake a Madina? Dan je Umara ne. Za ka je aikin Umara. Eh. A halin yanzu ana gudanar da wannan gagarumin zaɓe a Najeriya. Me yasa ka ɗauki wannan ka zaɓi wannan lokaci a matsayin lokacin da za ka je Umara? Eh to na je na yi zaɓe dai lafiya na gama lafiya yanzu na je saboda in je saboda in yi addu'a saboda samun zaman lafiyar ƙasarmu. Insha Allah. A yanzu ana ta bayyana bayyana sakamakon wanda ya ci wannan shugaban kasa um, menene ra'ayinka to ra'ayina duk wanda Allah ya ba mu dama mun yi addu'a Allah ya zaba mana abin da ya fi alheri wanda da Allah ya ba mu mun san shine alheri a tattare da mu ba mu da wani korafi eh, kamar me ce sana'a ka ni ina yin karatu ne kana karatu ina nasaba wannan karatu da kake yi da halin da Najeriya take ciki a siyasance so wannan karatun dai mutum yana yin sa ne saboda ya taimaki kansa kuma ya taimaki al'umma ya taimaki kasarsa shine dalilin da ya sa nake yin karatun nan kamar yanzu in ka kammala karatu a takamaimai ta yaya za a yi amfani da wannan karatu wajen taimakon kasa eh, to gaskiya ina yin injiniyar ne don haka abin da na karanta wato karatun kimiyya da fasaha kenan eh, eh to ina yin sa ne saboda dama irin wayannan abubuwan na rayuwa saboda yadda lalacewar gurbatancewar harkar kimiyyar da ta lalace a kasan mu shine muka yi mu shiga sabgar mu ma mu dan taimaka Allah ya kara bunƙasa tattalin arzikin ƙasar tamu kamar wani irin kira zaka matasa masu jini a jika kamar ka gaskiya ne matasa kira akan da su daure su ko masu je su karatu wayanda suke karatu kuma su dage su kokari su make din abin da suke to madalla nagode in ce himma sai ku ce ba ta da rabo To jama'a abinda muka samu damar kawowa kenan baki daya yau da wani shiri na himma ba ta garago. Amma sai a mako mai zuwa idan Allah ya kan za mu sake dawowa da wani sabon shiri a cikin shi za mu kawo wani sabon bako ko bakuwa. Yanzu a madadin duk waɗanda ko su Bello ne daga Washington. Mu kasance a cikin goshin lafiya. da To madalla yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aiko mana. Assalamu alaikum sashen Hausa na BOA. Don Allah ku bani dama mai tsokaci a kan zaben da ke karatowa na gwamnoni a tarayyar Najeriya da 'yan majalisun jihohi. To kirana ga matasan Najeriya don Allah ku fito kwanku da ku don kada ku ga mutanen kirki wanda za su taimaka ma Janar Muhammadu Buhari gurin aiwatar da manufofi da ayyukan raya ƙasa tare da kawo sauyi mai amfani a ƙasar mu Najeriya. A hannu ɗaya kuma muna kira ga 'yan matasa da mu guji amince mu bara gurbin 'yan siyasa masu amfani da matasa gurin tada zaune tsaye a lokutan da ake gudanar da zaɓe da bayan kammala zaɓe. Da ƙarshen muna addu'a ya Allah ka sa a gudanar da zaɓen Najeriya cikin kwanciyar hankali da lumana amin. Sako daga Comrade Nura Bello daraja kaset gusau zamfara Najeriya. Sai wasiƙa ta gaba ta fito ne daga gurin Hafiz Sani Murabus, attajirin gari Jigawa. Salamu alaikum BOA Hausa, na fara karin magana ne ganin yadda 'yan siyasan Najeriya ke tururuwar canjin shiga don gudun yin azumi a lokacin da suka rasa madafun iko. musamman ma 'yan jam'iyyar PDP da suke ganin ba za su kai labari ba. Wasu kuma da gudun tuhumar Janar Muhammadu Buhari. To ku sani fa, shi Janar Muhammadu Buhari in ya tashi tuhuma, ko da ku a jam'iyyar APC kake to zai tuhume ka. Babu ma kamar a ce ka yi rashin gaskiya. To don haka shiga jam'iyyar APC bai zama hanyar kauce ma tuhumar Janar Muhammadu Buhari ba. Don haka muna kira gare ku ku tsaya akan gaskiya da adalci. Wasiƙa ta gaba ta fito ne daga gurin Shamsu Habib Azari ya ce, Gudanar da mulki bisa adalci da gaskiya ba tare da nuna bambancin addini ko ƙabilanci ba, shi ne zai zama tushen demokaradiyya. Idan har shugabanninmu za su mai da hankali wajen taimaka ma al'umma da tsayar da shugabanci mai nagarta, Allah ya jagoranci ga masu adalci da son talakawa. Wasiƙar mu ta ƙarshe a yau ta fito ne daga gurin Sada Sa'idu Daura ya ce, To hukumar zaben Najeriya ya kamata ki gaggauta fitar da kayan aiki da wuri don kauce ma jinkirin da aka samu a baya, wanda hakan ya kawo tsaiko a zaben shugaban ƙasa. Mu dai mu ya Allah ka sa a yi wannan zaɓe lafiya a ƙare shi lafiya. Da fatan matasa za su nuna halin ya kamata a wannan zaɓe don samun kyakkyawan yabo daga ƙasashen duniya. wai mai janar buhari ce ne game da tarzomar siyasa kuɗin da aka hana 'ya'yan talakawa ilimi shine aka fidda a kuma tura su su ci mutuncin al'ummarsu ko goodluck jonathan ma cewa yayi ya zama wajibi mu guji kalmomin da za su harzuka jama'a kuma kazalika ya zama wajibi mu daina yi wa juna barazana mu mun fito ne mu kare al'umma mu kare ƙasa dole a nuna wa magoya baya cewa ya kamata a yi zaɓuɓɓukan nan cikin kwanciyar hankali so i encourage all of you all concerned both haka nake karfafa gwiwar 'yan siyasa da sauran al'umma da su guji amfani da kalmomin da ka iya tunzura jama'a in ji tsohon sakataren majalisar ɗinkin duniya kofi a nan. to me zai saka bari a yi amfani da kai wajen turzumar siyasa wannan doka ta hana dukkan mutumin da Allah ya baiwa wannan zaben ƙasa za ta taru ta goyi bayansa domin a samu ci gaba a ƙasa saboda haka mu muna so da Allah mu yi maganin wannan fitina tsuntsun da ya jawo ruwa ba san wanda zai daka ba zai ce ya mu daɗi amma mu barge na ramin mugunta Sashen Hausa na murya Amurka. To yanzu kuma ga Mahmud Lalo ya dawo da labaran duniya amma wannan karan a takaice. To kamfanin mai na Royal Dutch Shell ya bayyana cewa zai sayi kamfanin da ke samar da iskar gas na Birtaniya mai suna BG akan kuɗi dala biliyan saba'in. Wanda hakan zai sa kamfanin na Shell ya samu kaso mai tsoka a kasuwar sayar da iskar gas yayin da farashin mai ke ci gaba da faduwa. kamfanonin biyu dai sun fitar da wata sanarwa ta haɗin gwiwa a yau laraba suna kiran masu hannayen jarinsu su amince da wannan shiri kamfanin shell ya ce shirin zai kara mai kashi 25 a rumbun ajiyar mai da iskar gas wanda hakan zai kuma kara mai samar da su da kashi 20 fiye da yadda aka gani a shekarar 2014 kamfanin na shell ya kara da cewa wannan haɗaka za ta sa kamfanonin biyu su samu ribar dala biliyan biyu da digo biyar a duk shekara a nashi ɓangaren shugaban kamfanin bg health lund ya ce wato kadaurin kamfanonin biyu sun dace sannan karfinsu na samar da iskar gas da mai a ya wato da suke samarwa ya yi daidai da karfin da ake gani a kasuwannin duniya na sai da iskar mai da gas To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe wanda kan biyo bayan wannan shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya tayani gabatar da shirin da wadda ta haɗa mana sautin Julie Lefes Gresham da injiniyan mu Keith Holmes. Ni Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri kuta lafiya sai anjima.